baya ka uwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya dace da shi safiya ta sha shida ga watan babban hijar alif ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta bakwai ko safiya ta bakwai ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miliyar ta annabi isa alaihi salatu wassalam idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta casa'in da biyu ina gani mu tsora da kanta zuwa abin da ya sawwaka a cikin wani sura da albarka suratul kahf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون gaba da gaya mana zuwan karnayin al-iskandar inda ya ci gaba da yaɗa da awon musulunci tare da sarauta da matsayi da allah ya ba shi da tsaya ba har sai da ya kai kusan ƙarshen china shi ne anan ya da wa da suke can baya wanda su ake kira mutanen turki a baya ce cewa qalu da suka je da ji sai ya samu wasu mutane a can wajen sadde ne manya-manyan da su ne a bayan su ya zujo ma da suke haurowa suke yi da sai suke cewa ya zan karnai ya kai zan karnai inda ya jujo ma jujo lalle inda manya-manyan kabilu guda biyu ya jujo ma jujo shi ya jujo ma jujo kabilu ne guda biyu ba wai mutane ne guda biyu ba ƙabilu ne manya-manyan ƙabilu wanda littafan tarihi sun tattauna a kai cewa suwaye da abinda suka tafiya a kai cewa ɗaya ne da cin 'ya'yan annabi adam alaihi salatu Salam domin su 'ya'ya ne na ya fi ibn nuhin alaihi salatu Salam. ya shi kuma sai haɗu ɓangaren ya jujo ma juja da su makarnata ne ko da ya zama cewa mutane ne ta daga cin jinsu mutane suke to amma ba irin normal halittun mutane suke da shi ba sun dai za su zauna a guri zalunci cuta kisa aiki suke nan to da a duniya sai su hauru sai su fata-fata da duniya sai su koma zo su cutar da mutane sai su koma sai su haka suke yi kuma sun fi mu yawa sun fi mutane yawa to shi ne suke ce masa ina ya juja wa majuju lallai ya juja da majuja mubsidu da fil'aun mabarnata ne a bankasa fa hal naj'alu laka kharjan shi ba ma sanya maka wasu 'yan kuɗaɗe ba wani lada wani sakamako ba ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya shamaki tsakaninmu da su ka sa wata katuwar katanga tunda sun gan sarki ne mai iko zai iya kewaye ƙasa da gini kuma yana da wannan power kuma yana da wannan kimiyyar kuma ƙarfin iko da ƙarfin imani da yadda da Allah shi ne Allah ce komai zai iya shi ware da gaske wa atina hu min kulli shay'in sababa ayatin ce in dai kowane irin abu ne mun ba shi hanya da ilimin yin wannan abu zai iya yi in dai zurkar ne ba abin da ba zai iya ba kuma ka duba karfinsa ya kai ga zai iya tinkari ya jijo ma jijo koma wa ne wannan shine abin da ake so zuciyarka ta zama babu karaya kowane irin abu kaji lafi ikin kararsa inna allaha lallai allah mai soyin ce al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr ishrif ala ma yanfa'ukum billahi wa la ta'dil sun sai muslim wannan suke cewa mumini jarimi karfa shi fa alkhairi kuma yafi soyuwa a wajen Allah sai da mumini mai rauni kowane sai da alkhairi amma ba kamar ɗayan ba yace a kowane abu ji maza a cikin ishirin ala mai kwaɗo ka yi kwaɗayi akan abin da zai amfana da kai wala ta'adad kada ka gaga kada ka ji tsoro eh kada ka ji tsoro tsoro ba ɗabi'a ce irin ta mutane ba ta gaskiya fa hal naj'alu naj'alu laka kharjan kuma na ba ma sun maka wani sakamako ba wani lada ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya mana shamaki ko katanga tsakanin mu da su ba fada sai ce musu ni za ku ba kuɗi ni za ku tattara kuɗi ku ba ni ya tuna aiki ba taimako ba to ai ku ɗaya ku ji ma makanni fihi rabbi matsayin da ubangiji ya ajiye na a cikin ne khairu ya fa alkhairi da abin da kuke tunanin ku bani idan ta kama da annabi suleiman ya da mulki ta aiko kuma ko kuma inda sai da tabbata ba wannan malikatu saba abin da ta dauko ta kawo masa na dukiya ta ce atumi dunani bi mali ni ba ku ba kuɗi fa ma atani Allah wa khairu mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahu abin da Allah ya bani ya fi ƙarfin abin da ya ba ku ku wato ku kuna takama da kun mun kyauta kaga babban zuciya kenan yake cewa ma makanni ya rabbi abinda ubangiji na ya bani ya tsaye da ni a kansa na matsayi khairu shi ba alkhairi yace kawai abinda za ku fa'iloli ku taimake ni bi kuwa da karfin da kuke iya yi da abinda za ku iya kawai ku turo mu mutanen ku zo ma'aikata da wanda za su ɗauko bulo da wanda zai ɗauko kaza da wanda zai ɗauko kaza kawai ni zan dinga faɗa ga abinda za a dinga faɗa ku dinga kawai abin da za ku kenan bi kuwa ajiyar wato sai ke cewa idan kun bin haka a ja'al tabbat zan sanya muku bai na kuma bai na kuma radma zan sanya muku wata kato katanga tsakaninku da su ko kwanto babu yau magana ya fi da ya ta kare ka ga babbar zuciya mara hadisi ya tabbata cikin sai musulmi daga hadisin zainab bin jahsh da kuma matan manzo Allah sallam guda hudu ce wata rana manzo Allah sallam ya ci farka da dare ce la ilaha illallah wailu lil arab laraba mutum shiga uku sallala ce futiha al yawma min radim ya'juj wa majuj tace fahalaqa yace ya tashi da mamaki ce la ilaha illallah laraba kun shiga uku ne lallaci wannan rajin wannan katangar ta yaji jumajuji an fara buɗa ta an fara fasa ta halaka sai ce kamar haka shi ne halaka an fara buɗa ta kuma duk ya tabbata tabbata cikin sai musulmi sauransu kullum aikin za zo sai sun yanzu suna fitowa da sun safan nan aikin sun katangar nan suna cinye suna cinye sai rana ta zo faɗuwa sun ce bara gobe sai mu ci gaba da sun aji ba su ce insha Allah ba wa shigar ta kuma yadda take eh kaga aikin da aka yi mata kala ya yi shaba a biyu ga aiki ga dogaro da Allah shi kuma aikin mai ikhlasi ba a rubuta shi shi yana muka cewa da za a ce musulmi ya yi haƙuri ya tsarkake niyya saboda Allah ya aiki saboda Allah ya aiki sai abin da bature bai sai yi shi ba saboda kai da kana tare da Allah kuma kana aikin tukuru wani kina to wani kina to yake cewa zamani ya kusa lokaci ya kusa za su zo su huda su aikin da za su zo su yi sai da ce insha Allah gobe za mu zo mu ci gaba insha Allah ka san kalmar insha Allah fa'idar ta fito da yawa haurojin sau uku sace jiduni insha Allah min as na ko saboda ta kulan li shay'in inni fa'il zarika gada illa insha Allah uzkura baka idza nasit da sun sun ce insha Allah to sai Allah ya barta a yadda suka tafi suka barta washe gari ko karasawa za su ce idan suka biro duniya za su zo ta hargitsa mutane kowa zai nemi ya gudu za su sanya harbi da ke biyu su cinye abincin mutane su cinye ruwan mutane idan suna cin wannan abin to sai allah ya aiko da wasu tsutsotsi ya sa a cin kwakwale su za su cinye su ya ce idan allah ya halaka da su duka za su faɗi eh, layuka da lunguna da saƙuna kwari za su samu abinci za su gode wa Allah ta ci su ƙwarin duniya gabaki ɗaya da dabbobin duniya har suna da yawa to ce ke cewa ba a ilu ne bai kuwa ku taimake ni da ƙarfi a jan bai na kuma bai na muraduma zan sanya shamaki ko katanga tsakaninku da su atuni ya za a aiki ta ce atuni ni ko ku kawo min zubaran hadid wato cikin karafa a je a haƙo ƙarfe kawai a kawo ƙarfe wannan katangar da ƙarfe za a yi ta kaga akwai kimiyyar sarrafa ƙarfe tun talitali kimiyyar sarrafa ƙarfe ba magana tubali ne da toka da siminti da yashi ba a tuni ku kawo zubaran hadid wato cikin karafa hatta kawai sai fara aiki shi kuma ya zo ka duba sai ya zo da kayan walda haka aka dinga yi idan an zo da wannan karfin a sai a sa walda ufriza alai Kitra, zan dinga sa dalma ina lanyace kansa shi ne ma'ana ufriza alaihi kitra wani kenan hatta idan sawa Allah ya ce har sai da ya daidaita wannan katangar bayna sadaqaini da wa'annan manyan manyan wasu da suke shamaki da su su wannan ba za ka iya hawa kan dutsen ba kai ka ce zai sama haka kai tsarin katangar sai ka ce da wata kimiyya aka yi ta kai malam an fai ba abuwa Allah ya ce amaruha aksar ma amaruha mutanen bayan fa sun gina duniya fiye da ka gina ta suna da kimiyya Allah da ba ku da ita kimiyya ba ku da ita yanzu eh tunda ku kimiyyar ku ta kawai ajiye data ne daga tura bayanai daga nan zuwa can ko amma har yanzu babu kwamfuta da suke iya ɗauko kaya daga wani guri ta ajiye ta mana abokan ce kuma ƙari a haka inda za ka ajiye kwamfuta gobe za ka zo za ta cinye ta ƙwarai da gaske amma mutanen baya su kimiyyarsu ta kai ga a ɗauko wani abu daga wata ƙasa a kawo kuma da ilimi ba wai a turo ne kinkimo ba a ilimin da zai ɗauko abu an gani? gane da الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ni zan ɗauko maka gadon bilkisu kafin idan ka yi tsibta alladhi ilahu ilmun wato indahu ilmun min kitab wanda yake da wani ilimi na littafi da ilimi ne mutum ne kuma domin da ifriti aljani ba magana aljani bane aljanin ai shi ya faɗi yadda zai yi ya ce shi a yi ɗaya zai je kawo kaga zai je yaƙi ya tutture na kai ya cicciɓo shi a ciccimo shi a fito da shi قال zini من الجن انا اتيك به an taɓa تقوم makamika shi wani kangararre cikin aljanu da kowa wato kangaranci da taurin kai ya ce ni zan zo maka da shi kafin a zauna zaman fada a tashi zan je in yadda zan yi zo da shi sai Allah ya ce sai shi annabi sai ya ce wannan ya mun yi ya min jinkiri sai kada na bi inda hu ilmin min kitab sai wani wanda yake da ilimi da littafi mutum ne shi yana tare da annabi Sulaiman sai ce akan raka Allah ana atika bi kamar an yartadda ilayka farkuk ni zan cicciko maka in ka maka shi kafin idan ka yi kifta Allah ya falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala me ce hadha fadl rabbi shi kaza annabi Sulaiman sai ya dimo shi to amma da yake annabi ne yake wani daga cikin ranar ubangiji na kaga to wannan su kaga yanzu mutanen yanzu kimiyyarsu ne tura bayanai kawai tura bayanai ka je iskandariya a misra ka kallo ka je ganin manya-manyan gine-gine da aka yi sai ka ce da crane aka yi wani irin crane ne don crane in duniya yanzu ba ya iya wannan da za aka yi da za aka yi kimiyyar ta fi ƙarfin mutanen yanzu akwai wani abu da aka cicciba aka ɗora wani abu shi ba dutse ba shi ba abin nan ba suka ce a yanzu a duniya ba wani abu mai ƙarfi da ya ce cicciba wannan abu ya ɗora shi a wannan gurin suna auta da fir'aun suna na yanzu a eh, misra ka zai gani gine-gine na tashin hankali ka rasa cewa ya aka yi haka ma yake ce a sar ibn al-sarha a gina min katin gini yake cewa ina son je in liƙa Allah annabi Musa gini ne da suke ganin ce ya kamata shiga cikin hadari da zai ce wata kimiyya ce wannan da zai ce atu ne zubar ga hadid ku min yankuna da guntattaki na jiwar wasuwa na karafa hatta idan sawa har sai da ya daidaita da ginin sa bai da ya daidaita shi tsakaninsa da wannan duwar alam fuhu sai ce to ku sa wuta in fuhu ai ajijun nara ku kunna wuta da aku kunna wuta idan aka kunna wuta sai a narka dalma sai a ego sai a sa ana wanda cewa hatta ji ja'ala gunara har sai da ya mai da katangar gaba kiɗa ko ina an sa wuta a jiki an sa dalma ma sai dinga cewa atuni ku kawo mun karfa an kawo ki ce wa a alai qitran zan sa dalma in dalma ce in lanyace wajen in sa kakken karfi haka ka dinga ga fadi ga tsayi kuma ba za ta gudu ba ce Allah ke cewa fa masfa'u ba su samu dama ba an ya zaharu su hauro ta ba ba su dama su haura wannan katangar wa mastata'u lahu naqaba ko ba za su iya huda ta ba ba za su iya gudawa ba ba za iya haurowa ba kuma ba za a iya hudawa ba to wannan ka duba fa wannan ba fa annabi bane wali min auliya illa kuma in dai ba matsayi na wannan karnuka guda uku ba kake ciki na ka zama wani abu a wajen Allah subhanahu ta'ala ka zama kana da matsayi irin na annabi ko wani sahabi har yanzu ba a rufe kofa ba har yanzu kuma tana na buɗe wangale ne ya kekiya duk wani matsayi da ake zuwa Allah zai bayar da shi a taho wannan kenan da abin da ake so a zuwa yi masqa'u an yazharu da samu dama su hauru ta ba wa masqa'u lahu laqaba ko ba su ikon huda ta wannan kenan shi ce ne قال هذا رحمة يعلمون malam cigaba da cewa kwana da ya gama gini tsaf shi zin ɓarnai ya ce haza kun ga wannan min rabbi rahmatu da jin kai a gare ku daga ubangiji na ba ni ba ni allah ne to kaga mumini ƙarfin sa baki ɗaya na miƙa shi ne ga allah to shi sa kaga magana ikhlasu ta shigo yi dan allah yi dan allah tukar kenan ya zama cewa dole wannan zai ci nasara inda ya zama cewa komai naka kana miƙa shi ga Allah komai naka kana danganta shi da Allah to wannan gashi ba fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na yayi lokacin da Allah yayi zai huda wannan katanga ja'alahu Allah zai sanya wannan katangar dakka'a a ruguje rushashiya a niki Allah zai niki ta sanda za ta hauru su shigo duniya mutane annasu ya tahassanun ka shasunihim mutane za su shiga ne su dinga kuya su cinye abinci su ta kashe mutane kuma azzalumai ga mugun yawa a hadisi ya taɓa cikin sai musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Adam ya adam ib'at ba'sunna ware min yan wata daga cikin zuriya ware mu tace suwaye ba'sunna yace ai a dukkan mutum dubu daya to 999 duk yan wuta ne ɗaya ne dan aljanna sai Allah maɗauki sai annabi Adam alaihissalam ya sake tambaya Allah ilimin hakan sai ce ya nuna masa daga cikin ya ji da majuji to wannan kaga kenan shine dalilin da yake sawa aka ce zuriyar sani wannan kenan sannan sunan sallam ya fi ƙara faɗa cikin hadisi ita al'umma ta ina fatan ku zama ku ne kaso biyu bisa uku na yan aljanna duniya baki daya kuma Allah ya masa haka ya ƙara cewa kuma kullu ummati da kullu janna ni al'umma ta duka za su shiga aljanna illa man aba kawai sai wanda yake qalu ya rasulullah ta ce annabi Allah man ya aba waye ya to zai shiga wakaci mun ata'ani da kan janna wanda ya bi zai shiga aljanna wa man afani faqad aba hadisi Abu Hurairah da Abu Bakar Rufai' bin Khalid al-Saqafi yake cewa bai za da'wa ajrabi idan alkawarin ubangiji na yi wannan ba lokacin alkiyama ba don magana rigimar jajuju ma duk za a yi ta ne kafin tashin alkiyama amma ni tana kusa da alkiyama za a za wannan tarayya ita ma a duniya rigima ta tana dan ita ma za a yi wa kana wa'du rabbi haƙa alkawarin ubangiji na ya kasance gaskiya ne babu kokonto Allah sai ya yi haka zai rusa ta kuma za ta shigo duniya za a zo a tarayya da burinka duk da za a yi Allah ya kiyashe mu wa tarakna ba'dhum za mu bar sashin su yawma idin a wannan ranar da za ta shigo ya mudu fi ba'a fi cakuɗa da sashi ma'ana za ta shigo cikin mutane fi cakuɗa da su a tarjima in suka zo unguwa ta sun shirya muku ruwa tas ta sun cinye abinci duka kuma su bi ku suna nan suna mummunan tanadi ga kibai ki biyu da makamai da na kashe kawai suna jin haushin mutum ne shi su kasa su zama. wanda allah maɗaukacin sarki ya sa yana kula da sun sun kafi da abuwa na tsaro da yin abu allah da tsare shi a'a sinadarin sun ɗan adam ne amma ba da ɗan adam su haka ba eh wanda shi an zo a jikin sun zo da duk da cewa da rauni mu ba ɗabi'a mu ba ce faɗa hadisi mai rauni a nan suna da kunnuwa suna da waye suna da waye suna da kaza suna da kaza to galibi da hadisi ba su tabbata ba cewa an ce suna da kunnuwa guda biyu da shi suke shimfiɗa ɗayan da damar su lullaba da ɗayan sannan suna da wasu irin ƙafafuwa sannan ga wani irin dogon halitta ga kaza kaza galibi da bai tabbata ba amma dai tabbas makarnata ne kuma ba irin zubin dan adam kika ba dan dan adam ba tunanin sa ya barna ba gaskiya in dai dan adam yana kan surar da Allah ya halice shi tunanin ya fi tare da alkhairi ga jama'a wannan kenan وتركنا بعضهم ya وبسات شاشن في يوم إذا أنا رانا يموج في بعض يتشاكو أن أنت شاوات ماذا وتشير أبي تشاكو أدعم يا جميل هذا أنت عني ماذا ai an cakuɗa an haɗu e eh, wani fuka miso za a yi busa a cikin ƙaho a gane a jama'a na jama'a za mu tattara su tattara wannan bayan an kashe su sanda allah zai tashi alkiyama a kowa ya fito to allah ce za mu tattara su da su da mutane baki daya wa a aradna jahannam za mu zo da wutar jahannama za mu bijiro da wutar jahannama yau mai zai a ranar alkiyama lil na arban ga kafarai bujirowa hadisi ya kamce sai musulmi ga hadisin abdullahi da sa'ud cewa ta bi jahannam za a dauke jahannama ha saba'una alf zimam tana da linzami wato linzami guda dubu saba'in a jikinta abubuwan da aka ɗaɗɗaure ta a kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in da yake rike da shi da ƙarfi amma duk da ta da kokarin sai ta tsinke kan bayi wutar jahannama idan ta yi ƙara ta yi gunji ƙwaya ɗaya duk halittar Allah ta sun faɗi ƙasa har annabawa ita jahannama ta cika da fushin Allah shi ne tare da fada aka haka kawai me kai ka wuta saboda karambani me ya kai ka Allah ce wa idatul kafiri ta kafare ce kai musulmi banda karambani mai kai ka akwai kai ba ita akwai ba ita wallahi me zamu da ita alladina kan a'ilu su wayannan kafirai sune wanda idanuwan su suka zamo fi gitsa'in a cikin shamaki sirbe sirb ba sa gani ba sa amfani da ganin su wajen ganin ayoyinmu da za su fuske su wajen su imani da muke da abin da muke gaya musu wato fi gitsa'in sirb don a cikin shamaki an zikiri gabarin ambatona gabarin littafi na gabarin fahimta addini na su kullum an ce a zo a yi wa'azi a duba ayoyin qur'ani a duba kaza a su ba wannan bane a gaban su wa kanu sun ga ce la yastabi'una sam'a ba su da ikon su ma saurari magana mu ba su da ikon su saurara masu eh in an ce ma a ji a yi wa'azi Allah ya ce annabi ya ce su suna ganin ma kamar ba ne, bane ha ko wani ma ne dinga jin habanci ake masa amma masu wa'azin nan kawai su ce abinci wai suna Allah duk wannan ba naka ne. duk da ka ji ayoyin Allah ana karantawa kawai ka je ba ka je da kallon mai faɗa unzur za zati qawli da min ka'ili kallin zancen ba wanda ya faɗi zancen ba fal haqqu maqbulun wanda mai bi fasiki ita gaskiya bakar kwace ko daga bakin fasiki ce an dai ka ji gaskiya kawai ka ne babu ruwanka waye faɗe ta waye za duk ba shi ne a gaban ka ba to an ne ko karanta eh ubangiji subhanahu wataala ce afa hasiban ladina kafaru shin waɗannan da suka kafirce Allah suna da tuni cewa an yattakhidhu ibadi min duni awliya wato akan cewa sirki suna da tun cewa sirki bayina ba ni ba a matsayin masoya suna ganin hakan yayi daidai suna da tun cewa idan sun yi hakan yayi musu daidai afa hasiban ladina kafaru shin waɗannan suna da san su wa'annan su kafir cewa Allah abinda suka yayi daidai an yattakhizu ibadi rikar bayina da suka yi min duni ba ni ba auliya a matsayin masoya a matsayin ababen bauta to Allah ce inna a'tadna lil-kafira inna a'tadna jahannama lil-kafirin nuzula tabbas mun tare da wutar jahannama nama kafirin ga kafirai nuzulan dan ta zama musu gara ta zama musu wato kabaki shine abin da aka tanada musu kwarai da gaske ce ce والآن نعذبكم بالأحسنين أعمالكم Kuma wa ta'ala cigaba da cewa kul ka gaya musu ya kai abokin da ce annabi Muhammad sallallahu hal shin nunabbi'ukum ba ma ba ku labari ba ba na gaya muku ba ma gaya muku ba ya ku jama'a duniya bil aktharina a'mala da waɗanda suka yi asarar ayyukan su ga mafi asara aiki a nan duniya ba ma gaya muku ba waye ya fi kowa asara waye aikin sa ya zama cewa mafi muni a nan duniya ke ce alladina dalla sa'ayuhu su ne waɗanda aikinsu ya kauce wa hanyar Allah amilatun kaya aikin amma aikin gajiya aikin banza aikin wofi ba aiki ake so kai kai na shirme ba a ai wata ala hasaya kai aikin da ake yi a samu hanyar Allah aikin da ake yi a samu tsira wajen Allah allazina dalla ta'ayuhum aikin su ya kauce wa hanyar daidai fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya wa hum yashtabuna amma su suna da cewa annahum lallai su yuhsinuna sun'an wai suna kitika aikin wai abin da suke ai mai kyau ne eh wannan kenan wal ayru ji'tu ila rabbi inna li 'indahu al-husna wai ai da zama amai da ni wajen ubangiji na tana da kaza kai mutum a gefe ya dai kaddara wa kansa rabauta da tsira kuma cikin abin da ya san bai ba Allah ce wa allaita lil insani illa ma ta'a. ba fa abin da za a ba mutum a wannan duniya sai aikin da yi wa anna sa'ayahu sawfa yura sakamakon aikin da za a nuna masa sun mai juzan da za a auka sannan Allah zai masa sakamakon cikakken sakamako kuma gwargwadon aljaza'u min jinsin amal ba fa hal jaza'u al-ihsan ila al yi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha ba wani abu da za ka zo ka ce za ka kai baka yi aiki kaza ko na ce a baka kaza ka shuka dawa kana so ka girbi shinkafa a gaba ba zai yi ba abin da ka shuka shi kake girma wannan shi ne Allah ce ula'ika da jini kafaru wayan su ne waɗanda suka kafirce suka mutanta bi ayati rabbihim ga ayu ubangijin su wa liqa'ihi kuma suka mutanta daga gamuwa da Allah subhanahu ta'ala fa habitat a'maluhum dan haka aikin su ya ruguje ko da ma suna ganin sun yi aiki irin aiki na musulunci Allah ba zai karba ba domin shi kansa aiki ana karɓarsa ne da addini annabi sallallahu alaihi cewa Umar bin Khattab ya Umar nadi fil nas innahu la yadkhul janna illa Ka je ba ka shela cikin mutane babu yadda ka gaya musu ba ku wanda bai shiga aljanna sai wanda yake da imani ko da kana aiki din sai da imani eh kayi aiki na gari yake cewa walka in tsariyata daga mu da ubangiji subhanahu ta'ala fa hajjat a'maluhum da ka aikin su ya ruguje fala nuqimu lahu yawm al-qiyamati wazna ba za mu tsaye musu da wani matsayi a ranar alkiyama ba ko suka ce a ba za mu tsaye musu da ma'auni ranar alkiyama ba ba haka ake nufi ba abin da ake nufi irin ma'aunin aikin bayi na gari ba za a ba su irin wannan ba su ma'aunin aikinsu na sharri ne an gane ku alladhi yurajjah bihi wanda ma an dora aikin zai rushe faduwa zai yi Allah ya ce zalika wannan abin da gama musu jaza'uhum shine sakamakon su jahannam ta za lahu bima kafaru a sakamakon kafircin da suka yi wattakhazu ayati a sakamakon rikar ayoyi na da suka yi wa rusuli a sakamakon karban manzanni na da suka yi huzuwan a matsayin wasa da wargi sai rike su abinci musu wasa abinci musu izgiri ayoyin baka ɗauke su da gaske ba masu wa'azin da suka zo baka ɗauke su da gaske ba a'a izgiri kake yi wulaƙantarwa kake yi biris kake yasma wa ayatul na tulu alaihi su mai firu mustakbiran ya ji ga ayoyin Allah ana karanta masa sai gaba abinka ya girman kai ka Allah ya suma'a kamar ma bai ji ba Allah fa ya ce baya san kaza to to kai eh, kaga da Allah ne ka tsani ko ni ko eh, ka tsani wannan wa'azi na ta ni ba na fahimtar sa eh eh wannan shi Allah ke na إن الذين آمنوا shi manzo ta ce idza sa'altumullahu aljanna fas'aluhu alfirdaus duk sanda za ku riƙe Allah aljanna wato ku riƙe shi firdaus fa innahu a'la aljanna domin ita ce mafi tsayi a cikin aljannati mafi tsayi a cikin aljannati mafi albarkata kuma sananni ma a cikin ta nake ni ma a cikin ta nake to sai Allah ya ce wa innal ladina amanu lalle wanda suke imani suke aiki na gari wa amil salihat suke aiki na gari katilahum jannatul firdausi aljannatai na firdausi kaga aljanna firdausi ma ba ɗaya bace haka ce jannatu sai kawo jin'i jannatul firdausi aljannatai na firdausi sun tabbata gare shi da shi da ire-irensa ko katilahum jannatul firdausi aljannatai na firdausi sun tabbata a gare su nuzulan a matsayin kabaki da gara a matsayin kabaki da gara a matsayin masauki da Allah zai musu ranar kiyama wannan ita firdausi ita ce makociyar Allah wani ta'ala daga ita kawai sai rufin al'arshin Allah su baki ne makwabta ne na Allah Allah yana can saman al'arshi su kuma suna ƙasa wani kila komai da yake ciki Allah wani ta'ala wannan da kake gani aljannatin ne duniyoyi ne fa ba wai gida duniyoyi ne duka wannan planet din da kake gani a ce a mars a ce waye da sauransu kamar haka ne a ce duniyoyi ne kuma irin duniyar da gani a cikin ta akwai duniyoyi duk wanda aka bashi aljanna duniyar sa aka bashi duniya ce duniya a larabci ke katil wato katila da sauransu planet ɗinnan wannan kunsan da kake gari duniya kaza duniya kaza duniya kaza duniya kaza to haka fa aljanna take wannan kenan kuma sararin samaniyan nan da kake gani abin da yake kuma ah, da suke ƙara faɗa kullum ƙara faɗi yake ba don masu hange masu madubin dubarodo duba dubi na hangen nesa a ɗabi'a suka ce idan muna hango kaza da wani abin hange mai karfi kaza idan muna so mu sake ganin wannan abin sai mun ƙara wannan abin karfi ko mun ninka ma za a sake ganin shi Duniya wato ita sararin samani din faɗi ita ƙarin Allahu akbar Allah samu suka imani Allah ke cewa khalidi na fiya suna masu dawwama a cikinta kaga ni'ima billahi rakin ita dawwama ake yi wato ta ce la ya buhu na anha ba za su taɓa nema ga barin wannan aljanna ta latin zuwa ba shi walan ba su a neman canji ba ai la ya buhu na shi walan ba za su taɓa neman canji ba anha ga barin wannan aljanna duk wanda Allah ya ba shi firdausi ba zai sake da wata ni'ima ba a duniya kuma a nan duniyar lahira ba wani abu da zaka tunani domin ai an zo ƙarshen tika ciki tik yau an ƙure wa ɗan adam buri sarkin buri hadisi ya tabbata cikin sai bukhari muslim daga hadisin abu sa'id al-khudri da abu huraira za a zo da wanda ya fi kowa talauci da tsiya a gidan aljanna rana a kiyama idan aka zo da shi shine mutumin da zai shiga aljanna a ƙarshe tun yana cewa shi ga shi allah bai sa shi aljanna ba amma yana waje yana kallon yan waje ta ce ya Allah ina roƙon ka juyar da fuska ta in daina hango ƴan wutan nan ko dai da baka fara aljanna ba sai ce to Allah ya ce ka ɗauki alƙawari ba za ka ta sake tambaya ta wani abu daga wannan sai ce ya Allah na ɗauki alƙawari daga wannan na ƙare sai a juyar da fuskar sai dan kallon ƴan aljanna ya eh, ta ganin mu muna warkar da ni ana ta buga harkoki kai can kai can cikin ni'ima da walwala Allah ya samu daga ciki sai can ya ƙarcewa ya rab ya ubangiji karka sanya in zama ni ne mafi taɓewa a cikin halittunka rahama ka tafi gaban nan Allah ɗan tura ne je ko da jikin gidan aljanna ne dinga ɗan hango wani ciki sosai haka maimakon da sai Allah ya ce ka ɗauke sai ce ɗan adam ka ga kai haka fa muka dangane da kai a duniya saba alƙawari to yanzu ka ɗauki alƙawari Allah ya ne saba sai ya ɗauka sai a tura shi kofa gidan aljanna yi shi ya ziga shi a jikin gidan aljanna can zai da ce ya rab ya ubangiji na san na yi ba daidai ba kaza kaza ya ƙara bambatsanci Allah sa na a ciki mana a sa na a ciki to sai Allah ya yi mai mutum ce kai da ka dinga cewa ba za ka sake saba alƙawari ba kaza kaza kaza zai ce ya Allah kaza kaza shi kuma Allah yana son babbadanci duk wannan rigimar da kake gani Allah ce ka san matsala ta da kafarin duniya yi girmama ni ne ba a yi ba shine matsala ta duk rigimar ka tsakaninka da Allah ba girmama ni ba yace wa ma qadarullah haqa qadri musu ba wa Allah gaskiyar matsayin sa bane girmama shi ne da baki ba wal ardu an qabdatuhu yawm al qiyamah ya wanda kasa gabaki daya a dankin ta kwaya ɗaya ta gida a raina wasu samawati matsuyatu da yamini ya wanda samai ga baki ne a dunkule suke a hannunsa da dama ba za a girmama shi ba ta ce su yanzu da subhanahu wa ta'ala amma shi ko duk ba abin da suke raba mu su ma sun san ba zai shiga jikina ba na fi karfin wannan abin ni firjima ta da su kenan cikin da rigima kuma Gaza ne ko kai ne za a gidanka ba yanda za a yi mace kai sa mata gida ka ba ta abinci kai mata ɗinki kai mata komai duk ba abin da kai mata bai fi ɗaya bisa malala gashin ya ɗan abin da Allah ya mata ba ta ce ba za ta bi ka ba kuma ta ci gaba da zama a gidan ba zai wata kinta za ka yi ko ɗanka ne ya yi bijire ma ko rasa za ka yi to ko sai Allah sai Allah ce ya bi na adam ya ce tamanna tamanna yau ka karar da burinka ba kai ne sarkin buri ba to faɗi duk abin da kake so a gidan aljanna ummaka maka duk ƙarshen burinka da yake ƙasar zuciya ka yau ka fito da shi yau muke so a ƙarshen tika tiki tik yau ɗan adam za a ƙure masa buri ka ware balon ya Allah ai mun kaza ai mun kaza sai ya ƙare sai ci ka ƙare ta ya Allah ce ta ai baka ce da kaza sai wani shi ai duk dama duk da shi eh da shi wannan ɗin ma da shi sai sai da baka ambata

aljannatai din fa ninkin baninkin baninkin baninkin su hamsin wanda shi ne fi kowa ya fi kowa fatara da kamfa da ɗin a gidan aljanna ba abin da za a samu a hannunsa wanda shi ne fi kowa talauci a gidan aljanna kuma wannan shi ne aikinsa fa ya zo yake da raunin rauni to kai ko ana aka ce kamar ƙarya ai ba matsala <laughs> to balantana ba da izinin Allah ga azumi a bakinka ga abubuwa ga abubuwa ga ɗaci da bakin cikin shugabannin Najeriya ga rashin wuta ga rashin ruwan famfo ga kaza ga kaza ga ruwa ka ibo iyayenka ka yi musu bauta ka yi abubuwa na hidimdimu da sauransu ga abubuwa kai kaza kai kaza ka ciyar da mutane ka tufatar da mutane ka taimake su ka taimaki makwabta ka taimaki kaza ka yi karatu kai kaza kai kaza duk wani abu Allah yana sanar da su zai tattara su ga wahala wajen nema malam ka zo neman arziki a kita ka abokin harkar ka ne sana'a ko ofis ɗin kuɗa kawai kullum shi buru ta ba kwayar kawai ɗauki bayan ɗinka baka sani ba ko sai a ji a ce a yi maka shirar a gurin kullum wannan baƙin cikin Allah yana sani da shi na tattarewa ka zo ga abu kana so kai amfani da shi kai ka dauka ka ba yaranka ka manta sanda ake dan nema kyan riga a jiki yau jarabar da ka sa a mudubi a gaba kana gyaggyarawa kana sa hoda kana kaji kanka duk ka manta kawai kana sa riga kawai sai ka doki tsakiyar wula kawai sai ka sheka gaba sai ka yi baka sa mu kalli ba shi ban sa ba ai abebe ka sa riga to farayin gyara gaba ɗaya ka zama wani iri gaba ɗaya ka zama wani iri duk wannan bakin cikin wallahi ma na aljanna ce da izinin Allah kakku damu kakku damu a ci gaba da kawo musu abinci. a ci gaba da musu kaza a ci gaba da kakku damu aljanna ce Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi aiki wato imani suka yi aiki na gari kan kana hujjan nasu firdausi na firdausi kamar kada ce a ah, mallan audu shi zaka ci gida a sokoro ko a mai tama ko a wato wannan wannan island na lagos na ungwati angwati banana victoria island yanzu ya ga mutum yanzu aka tambaye shi a ce mana audu a eh, da allah shi za ka ci gida a sukuru kai kamar yana hankali to yanzu ga gida a aljanna firdausi yaushe za ka samu shi kuma ka ce wancan ba a samu sukuru sai da kuɗi da mai ta ma sai da kuɗi kai nan ma ka ce za ka shiga nndc yaushe za ka siya sai jima'i zikiri ake masa yana wani lungu kut da sauro da komai amma ya ce zai shiga firdausi amma an ce masa yaushe zai fi gida a victoria island yana cewa shi ba shi da kuɗi shi an masa izini shi ta za shi kaza to firdausi allah ce ga farashin inna innal ladina amanu wa amin salihat duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari imani na gaskiya aikin ma na gari Allah ce kayan da hun jannatul firdausi za a ba su gidajen firdausi na firdausi nuzulan a matsayin gara a gare su khalidina fiha za su dawo a cikin ta la yabghuna shiwalan anha shine la yabghuna ana shiwala ba za su taɓa neman canji gabarin ta ba in suka shiga za su jin ni'ima ta ƙari kul ka ce musu Wani kamar Allah gwabawa duk mutanen duniya magana yake yi da kuke ganin za ku iya kawo annaba mu tambayoyi wai na kuri da kuke ganin wai za ku iya faɗan wani abu na ilimi wai saɓanin abin da babu shi a addini da kuke ganin wai kun kuna da wata basira ko wata kimiyya ko wata hazaƙa kun san da wanda kuke magana kuwa da fa Allah kuke magana mahalicin kowa mahalicin komai yace bara dan ba ku misalin da hankalinku ko zai gano dan wani abu koya ne ilimin Allah sai Allah ce laukanin baharu ulka ce musu laukanin baharu da za a ce duk kogunan duniya ɗinnan midadan za su zama tawada tawada birka da fensira. na likalimata rabbi na rubuce kalmomin ubangiji kalmomi na ilimin Allah lanafi da baharu wallahi da sai kogunan sun ƙari ƙaf abula an tamfa da kalimata rabbi kafin kalmomin Allah su ƙare walau ji ina bi misiri hima da danni ko da mun zo da kwatankwacin salinkin balinkin an gane ko ko da mun zo da kwatankwacin sa ninkin balinkin a can take faɗa lauka ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمد من بعده تبعة أبو حر ما نفذ كلمات الله yace da za a duk halittun nan da suke ban ƙasa da bishiyu da komai za su koma su koma fentara da birka da tawada sannan kuma za su koma fentara da birka da tawada sannan kuma a ce ga kogunan duniya duka mu kawo kusan kusan da su bakwai a ce a rubuce kalmomin ilimin Allah Allah ce wallahi ma nafi da kalimatun ma kalmomin Allah ba za su kare ba ilimin Allah ba zai kare ba so kawai ma mutum abin da ya rage masa imani da aiki na gari ka daina tunanin wai akwai wai addini akwai abin da babu ka daina tunanin ilimi na Allah akwai abin da babu ka daina tunanin akwai wani kure da za ta iya zuwa da musulunci wannan kafiran duniya tsaya su ji wannan kalmar da musulmi wanda yake mai tsatsa da kaushi ko a cikin tsatsa a cikin zuciyarsa ya sani ba wani abu da ya fi karfin addinin Allah babu shi kawai ka'ida shi ne in kana tare da zahirci sai ka ɗauka ma dan abin da baka san ta sani dan kaɗan sai ka ɗauka cewa ya fi kowane ilimi idan mutum yana tare da datti na kafirci da rashin fahimta sai dinga ɗauka cewa addinin Allah ba wani abu ne ko ya tattara iya masallaci ne addinin Allah ya tattara a ajiri da sakka addinin Allah masu ilmaniyoyin da suke magana cewa wai ai kawai ai shi musulunci kawai addini ne kawai na ita bauta a iya masallaci wai an fito na wai ya sha kawai wai musulunci ba shi da katabut a waje subhanallah wani wanda ya faɗi wannan tabbas ya samu matsala kwarai da gaske ya samu matsala babba duk abin da kake nema a musulunci za ka samu kuma in allah ake so a ƙure allah ba zai kuru ba kamar yadda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ta ba shi da farko shi ma ba shi da ƙarshe ta ba shi da farko ba shi da ƙarshe wani kenan kuma allah ilimi babu abin da allah siffar da yi wa mutane shan bayi shan irin ilimi ayatul kursi ta mu kowace aya daraja a cikin qur'ani su daga cikin sirrikan da ake faɗa malamai suke faɗa saboda ai Allah ya faɗi wasu kofi da ya siffanta a cikin ayatul kursi sai ce wala yushitu da shay'in min ilmihi bayi ba sa iya kewayewa da sanin komai na ilimin Allah komai ba sa iya komai bi shay'in dan kadan dugon ba ba sa iya sai ce wai ga abinda Allah ya sani a cikin tarin balayin quadrillion zillion na adadin abubuwan da Allah ya sani ku ce za ku ja ɗaya eh, ku kun gama kewayewa ba zai yi ba ko dan adam din nan da kake gani ba a gama sanin saninsa ba sai ka sai likita ne gogagge akan kunne wallahi a cikin gogewarsa sai an nuna masa abin da bai sani ba likita ne gogagge a kan kwakwalwa kai kwakwalwa wallahi na kwakwalwar nan sai an nuna masa abin da bai sani ba likita ne a kan abin da ya shafi harkar matsaloli na hanta ko koda ko kaza kaza sai an nuna masa abin da bai sani ba kuma kare ka'idar duniya take kaga shi yasa ai Allah ya buga misali a cikin surar da yawa kaga nan gashi kwalwar daka ga abin da ya faɗa kan kansa sannan ga annabi Musa ga Khadir alayhi salam abubuwan da nuna wato ya nuna masa ya ce a nan mutum duk bisan su ba duk bisan su ba kaga nan an nuna ko kwarai da gaske to haka abubuwan suke har sai an zo kan Allah shi kuma Allah iliminsa baya karewa baya karewa wadatarsa ba ta karewa arzikinsa baya karewa kar ku su kar ku kirmuni su wajen cewa kana ganin cewa to ai ma ka dage kana ta abuwa na buta kashin tara na alƙiyama ma kai ka shiga cikin rubi ba lai ma a gane ka ba su annabuwa ne su manzuwa ne su sahabiwa ne su malam wani duk sun shanye komai wallahi ma na ka zo ka a duniyar tamkar kai kadai Allah ya halitta kamar kai kadai Allah yake mu'amala haka ne wani kina Allah yake cewa laukanin baharu ta ce musu laukanin baharu da za a ce kogunan duniya din nan za a zama midadin duk tawada alƙalma kwamfutoci da duk wani abu da ake yin rubutu da shi shine midad zai zama midad tawada ne abin rubutu ne likalimat rabbi na rubuta kalmomin ubangiji na lanafigal bahru wallahi da wannan koguna sun kare abla an tamfa da kalimat rabbi kamun kun kalmomin ubangiji na su ƙare walau ji ina bi madada ko da ma mun zo da ninkin ba ninkin ɗin kogunan duniya ɗin madadan adadi mai yawa mulka ce musu inda ma ana basharu ni fa da kuke gani ni annabi Muhammad sallallahu alaihi ana basharu ni mutum ne mithlukum irin yuha ilai sai dai cewa ni ana yi min wahayi ana sauka mun da umarni daga wajen Allah kuma ku sani a cikin wahayin da aka yi mishi ne annama ila hukum kadai kadai ka'idar dokar abinda aka garba wato tikewa a kansa cewa annama ilahukum kadai abin bautar ku na gaskiya ilahu wahid shine abin bauta daya daya Allah daya shine kawai faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana kwadayin gamuwa da ubangijinsa yana so ya ji wa Allah lami lafiya fal ya'mal amalan salihah ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kada ya shakuɗa bautar ubangiji da bautar wani kada ya shakuɗa bautar mahalicinsa Allah da bautar wani manzo a sanar cewa inna ma ana bashirun mislukum an saka matan tawon fa idan fi ta zakiru ne ni mutum ne irin ku na kan manta kamar yadda kuke mantawa in na tuna in na manta ku tuna ta da ni a suwa manzo a sanar bashar kusan wannan gaya wa manzo Allah cewa mutum ne shine kalma mafi adalci da za a gaya manzo a sallallahu domin in dai ba mutum ka cewa Ali Muhammad sallallahu ba to ɗayan abu kai ko dai ka tuye shi ko kuma ka zalunce shi Ta waya a zata waya bayan mutum ko kace a duniyar nan waya fi kowa na a cikin halittu za ka iya cewa annabawa da mala'iku to idan baka sa annabi a cikin mutane ba cikin mala'iku za ka mala'iku ne a gaban ka gashi duk sun faɗi cikin annabi su juda kana gani to ko me kake nema to idan ka to in ka tashi kuma wajen zalunci shine ka ɗauki siffar Allah ka bashi لا تطروني كما من النصارى عيسى ابن مريم قولوا عبد الله ورسوله hadisi cikin sahih bukhari sai muslim idan za ku yabe ni kar ku ketare iyaka ku ce mun bawan Allah manzon Allah ni fa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a duk da za ku yi a duk za ku yi mazan Allah kuma a babin hankali a babin basira ilimi duk wanda ka raba shi da manzon Allah sallallahu wancan ɗin kaya ba in ba Allah ba idan aka raba manzan sallam da bawan Allah zai zama an yabi manzan Allah sallam yanzu ga ka ce mijin Aisha ce da Khadija wa kai ba Khadija da Aisha kai ba domin idan an zo a balagance al-mushabbahu bihi yakunu aqwa wa azhar min al haka kai da ta balaga da balaga idan za a kulla kamanceceniya in za a kama wane kama da wane to wanda za a yi kama da shi ɗin ya zama shi ya fi karfi. ko ba ka ba in ka zo ya fi karfi ya fi bayyana sai da wanda ka raba idan ka so ba za a sana abdullahi to wannan da gune ba kamar sa ka raba shi da allah ko ba ka ba ko ƙa'ida na ce maka wani ni ba zarumi ne eh ba kyau don akuya na maje ne na kada ita ana faɗa akuya sai ka ƙirƙire jariya ta ce wannan anya lafiya su kalau yana ya yayin shi kayan da akuya akuya na zo mana ni na yanka shi an gane ku a zaki da ni na turmushe shi ya ce ai shi kamar zaki yake kamar kura iki kamar damusa iki ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka ka ratsa shi a jikinka to shi ne kai bi kanka idan ka ɗauko abin da yake ƙasa da kai ka raba shi a jikin dariya za a yi maka ai ga wani sarkin jaruman gari domin akuyan nan shi kama ta Allah ya kashe mu kuma kan yarju liqa rabbihi duk wanda ya kasance na kwaɗayin gamuwa da ubangijinta, to na amal salih yi aiki na gari wala shirku bi ibadati rabbi ala. wato kada ya cakuɗa bautar ubangiji da bautar wani wannan a nan malamin tafsiri suka fassara cewa la yi shirin bi ibadatu rabbi ahada ai ma'ana wa la yura'i kada ya riya aka suke fassara shi kada ka yi riya hadisi ce sai muslim ana akala shuraka ala shirk wa na amila amalan ashraka fi ma'i ghairi tartu wa shirka Allah ce ba ni ba ni ba aiki masu shirka duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani na a cikin wannan aikin taraktu wa shirkahu zan bar shi da shirka ta ba na da shi duk wanda zai aiki ya riya duk wanda zai aiki shirka duk wanda zai aiki ya sa ne ya sa wani na a ciki Allah ya ci shirka shirkahu zan bar shi da shirkarsa ba na karɓar irin wannan aiki ba na karɓa aikin da ake yi wato Allah ya karɓa shi ne aikin da ake da shi ko kullu shay'in halik illa wajha duk wani aiki da aka da faci wani Allah a kai Allah zai rusa shi wa qadimna ila ma amilu من عمل فجعلناه هباء منثورا بأي كنت كي الله تزام تترى وين تتسيم كل شيء مزمن الشكورة على الشيء قوة كما نبانا مبني أي كنت نبتك هباء أي كنت أكا يدم أي كنت أكا يدم وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين شنفاء ويقيم الصلاة ويتزكى ذلك دين قيمة الله تبع شو بايس الكومي بع سيدت بوتا الله مخلصين له الدين سنما تنس أنت بوتا الله سنما تنس أنت الله أتسوى النعيكي wannan kenan la yanala Allah yushumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum naman dabbobin da aka ce ku yalaje ko hadaya ko fidiya ba fa zai jiwa Allah ba ko jin ko jinin wala yanalu taqwa minkum yin ku dan Allah shi zai jiwa Allah inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin Allah yana karba aiki ne daga bayan sau da suke jin tsoron wannan sun tashi yin aiki saboda shi suke yutu da ba a tau wa kulubun wazila ga shi aikin da aka ce su yi shi suke yi amma zuciyarsa a razana suke saboda tunanin Allah sau da ta'ala wani kenan duk abin da za ka kai don Allah duk aikin da za ka kai shi don Allah idan aiki ka yi shi ba don Allah ba to kawai ba ka yi aiki ba ka daina sa ran ma kana da aiki Allah ka taimake mu ka farza kawai su amana Allah ya ubangiji ba don ba don halin ba Allah ka samu ikhlasi a cikin ayyuka Allah ka samu ikhlasi a cikin ayyuka Allah ka samu ikhlasi a cikin ayyuka Allah ka samu zama masu yin aiki a zahiri da batini dan kai ya Allah ka samu zama masu yin aiki saboda kai ya Allah ka sa mana ikhlasi a cikin ayyuka Allah ka taimake mu ka farja mana ko sa'aman Allah ka taimake mu ka farja mana ko sa'aman duk abin da ya karfin mu Allah ka samu mu karfin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين